Bismillahir Rahmanir Rahim. ‘Yar dandi ce, babi na arba'in da bakwai. Takaici da tsantsar tsanarta suka ƙara rufe shi. Amma ta ci gaba da magana cikin wonin. Muhammad ka kiyaye ni, ka fita a ido na kaji na na gaya maka. Dagowa Abdul ya zuba wa Amma ido tana kiran zallar sunan shi, abinda bata taɓa ba sai yau. Duk a sanadin yarinyar nan, sai ya ji ya ƙara tsanarta. A hasala Amma ta ci gaba da magana. Gobe karfe shida na safe ta wuce ko da da minti biyar ne ba ka kawo abin da na umarce ka ba wallahi sai na bata maka rayuwarka har abada. A fusace amsa da gobe kuma. Abdullal ya yi na rai da ido. In kamar zai fashe. Ammi ta daga masa kai alamar tabbatarwa. In kana son sanin wacece ni ka wuce goben please. Tana gama faɗar hakan ta juya ta fice a falon. Saukowa kasa Abdullal ya daga kan kujerar da yake yana faɗin. Ta yaya za a yi lefe daga Dubai a gobe Ami? Yana maganar ne a ƙurarren lokaci bayan mata fice a falon. Ya san ba da wasa Amma take masa ba. Allah kaɗai ya san ma me za ta masa in goben ta yi. Ba a kawo abubuwan da ta umartan ba. Ƙila ma ta tsine masa. Abin da ya fi tsoro kenan game da ita. Ya san za ta iya komi akan kan yarinyar nan, ciki har da tsine masa, tunda ta ma masa hakan. Ba don ransa ya so ba ya kira wani da suke bizines da shi a Dubai. ya umarce su da ya haɗa masa laifi a akwati dozin ɗaya da kayayyaki masu mutunci. Alhaji Zubairu ya tambayi Abdullahi ɗin me size ɗin bra da pant. Wani uban dogon tsuki Abdullahi ya ja a hasala murya cike da jaraba ya ce, Kai kasan su ni ban san su ba, kawai a haɗa kaya na mutunci. Na ce ban sai in ga kwayar zarra na kaya marasa mutunci. Kayan Hausawa za a saka ba wai na arna ba. Alhaji Zubairu ya yi murmushi ya fahimci gogan nashi ɗanyen kai ne ke damun shi. To shi kenan yallaɓai, maganar fan da fara ɗin fa ko kar a sa su. Abelal ya ƙara jan dogon tsuki ya ce ba na son iskance. kar ma ka kuskure ka sa abu mai kamanceceniya da wannan abubuwan da ka faɗa. Alhaji Zubairu ya yi dariya ƙasa-ƙasa, daman ya san halin gogon don sun jima tare. To shi kenan sacewar Zubairu. Abelal ya ce a haɗa su da wuri filis gobe nake so su iso in time. Alhaji Zubairu ya ce oke sa, ka ce abin ya matso yaushe ne ɗaurin aure dole mu zo. Takaici ya ƙara rufe gogon ya ce, ka sa min ɗin ka ban san shashanci. Abilal ya shi maganar da ƙara jin tsuki cike da takaicin maganar Zubairu ya katsa wayar. Zubairu na turo masa da akawunt ɗin ya danna masa kuɗaɗe masu nauyi a akawunt ɗin nasa. Washe gari karfe biyar akwatunan suka iso Najeriya. Abilal ya sa ɗan ustazu ya je ya ɗauko su daga airport. Ya dawo ya sanar da shi ya dawo. duk ɗan ustazi ya natsu, ya shiga hayyacinsa. Ab'ilal ya umarce sa da ya je su kwashi akwatuna a kai sai ɗin Ammi. Ɗan ustazi riki na rawa ya ce to, haɗi da juyawa ya fice a falon Ab'ilal ɗin. Shi da Silele da ɗan Malam suka kwashi akwatunan, suka kai su falon Ammi. Tana zaune ita da Hilwa da Salwa suka ga ana ta shigowa da akwatuna falon. Amma ta zuba wa akwatuna ido tabbas ba karya sun haɗu iya haɗuwa. Kyawunsa na tar hayyaci ne. sai da aka shigo da guda goma sha biyu duk bata ce komai ba. Hilwa da Salwa su ma suna ta kallon ikon Allah. Su kansu akwatunan sun yi musu ainin, musamman Hilwa saboda fit ne akwatunan masu kyau. Kalo ɗin da take so kenan fit. Kallo ɗaya ta akwatunan ta ji sun shiga ranta. Dan ustaza na shirin ficewa a falon amma ta kira shi ya dawo ya tsawon nan ƙasa. Ya ce na'am ainihin Hajiya gani. Hajiya Maryam da ke ta kallon akwatunan ta ce, shi kenan akwatunan Ɗan ustazi ya ce na'am shi kenan hajiya. Ai ainihin shi alhaji mai shiru-shiru ne ya ce a kawo. Hajiya Maryam ta ja kwafa ta ce je ka ce masa ya zo ku taho tare. Ɗan ustazi ya hau zara ido kamar wanda ya karya ya ce, wato ainihin hajiya ni fa tsoron shi ke ji wallahi. Kwanaki da yamin wata tsawa sai da na kwana biyar ina zawo. Salwa ta kwashe da dariya Hilwa ta yi murmushi kawai. Ɗan ustazi ya bi ta da ido daman tun shigowar shi yake ta binta da ido. Shi bai san ma tana gidan ba sai yau, saboda ba fita take yi ba. Da alamun tambaya da mamaki akan fuskar dan ustazu. Hakan me ya kawo Hilwa gidan gashi babu damar ya tambaya. Hajiya Maryam da ta haɗa rai ta ce, Za ka je ka kira shi ne ko a'a? Dan ustazu ya miƙe jiki na rawa yana faɗin lata ga da hajiya. Bari in je in isar da saƙonki. Ya fice a falon. Ko da dan ustazu ya je ya sanar da gogon ya masa banza kamar bai ji sa ba. Don Ustazi ya fice jiki ba kwari bai je ya sanar da Amma komi ba, saboda bai san me zai ce ba. Ab'ilal kamar ba zai je kiran nata ba, sai kuma ya je bayan magariba ya nufa site ɗin nata. A falon ya tadda akwatunan shi bai ma ga kalarsu ba sai yanzu. Su kansu akwatunan dai yayi yi shi ya tsane su. Ba kowa a falon duk sun shiga sallar magariba din. Da kamar ya juya ya fice a falon, sai kuma ya karasa ya zauna kan kujerar two-seater. wani kamshi mai mugun daɗi da bai saba jin irinsa ba sai ratsa shi yake yi, ba karamin daɗi kamshin ya masa ba. Yana nan zaune amma ta fito daga ɗakinta da niyyar ta je kicin ta ganshi zaune a falon. Fasa zuwa kicin ɗin ta ta nufo inda yake tana faɗin. Sai yanzu aka sanar da kai kiran nawa kenan. Abilal da bai kalli ma inda take ba ƙasa ya da kansa yace ce, Tun ɗazu aka gaya min na je sallah ne. Hun kawai Amma ta yi takaicin Abilal da iskancinsa kullum ƙara ƙaruwa yake yi. karasawa ta yi ta zauna kan kujerar tirisita. Abelard ya zamo ƙasa ya zauna. Ta bi shi da ido. Akwatuna dozin ɗayan nan da na gani na menene Ita ce tambayar da Amma ta jefo wa abilal Shiru abilal ya dan shi bai gane ma kan maganar da take mashi ba. Ta ce ya yi abu, ya za a yi? Ta ce ya yi abu, ya yi kuma tana tambayarsa. Nan dai fa Amma ce wallahi da tuni ya gama goge mata hadda. to ita dole sai dai ya lallaɓa ta. Dan ƙauren ubanka ba kai nake tambaya ba. Jimye a wannan karan sai da ya ja aji kana ya ce amma akwatunan da kika ce a yi ne fa. Hajiya Maryam ta kwafa haɗi da girgiza ƙafa tana kallon akwatunan. A wulaƙanta ta ce wato su ne waɗannan dozin ɗaya. Na uban meye dozin ɗayan nan? Uban me za a yi da akwati dozin ɗaya? Ta faɗi a hasale. Abilar ya ɗago ya kalle ta wato tana nufin ya yi kaɗan don ma an samu ya siya ma kenan. gaskiya ni kuɗin dozin ɗayan gare ne. ni wai da kuɗin da zan siya fiye da hakan yanzu ma dai gaskiya amma da a ce kin san nawa na kashe ne da ba za ki ce hakan ba ga kuɗin airshipin hajiya maryam ta bi shi da ido yana magana da zallar iskanci ubanka kai da kuɗin da ka kashe ɗin amma ta malmalo masa ashir kasaye da kansa yana jin takaicin zagin da ta masa duk dan kan laifin. ko da kuɗin uban waye ka je ka nema ka kawo dozin uku Abdullahi ya ɗago ya kalli mahaifiyar tasa na rene-rene kamar zai yi kuka ya ce, "Amma ban da kuɗin gaskiya ni ban da shi. A yi haƙuri da wannan ɗin da na taimaka na yi." Hajiya Maryam ta bi shi da kallon takaici. Ji take yi kamar ta tashi ta rufe shi da duka. Abin da ya sa ta ɗaga masa kafa. Saboda a yanayin akwatunan ta gane tabbas Dubai ɗin ne. Kwafa ta ja a fusace kana ta ce ɗaya min kayan in gani. Ta umarce sa. Daman bata duba cikin akwatunan ba. tunda aka kawo su bata taba su ba daman ta bari ne sai a gaban shi ta yi musu ɗaya bayan ɗaya Abdulal ya zaro ido kai ka ce mutuwa aka ce masa zai yi ya yatsa na fuska kamar zai yi amai yana kallon akwatunan ya ce kayan mata ne fa a ciki amma gaskiya ke da kanki kin san ni ba na taɓa kayan mata a kira salwa ta buɗe miki ki gani mana ya yi maganar ko a jikinsa zuciyarsa fal da kyamar kayan haɗi da ƙyanƙyami Hajiya Maryam ta saki baki sakaka tana kallon ɗan nata, zuciya fal mamaki, da tsagwaron tunani, abubuwa da yawa na ɗaure mata kai. To bi to bai taɓa kayan mata ba ta yaya zai taɓa jikin mace? Ta tambayi kanta da zuciyarta. Anya kuwa ta ƙara tambayar kanta da kanta still a zuciya. A fili ta ce ba ka taɓa kayan mata. To ya za ka yi da matar taka ta aure in aka haɗa ku ɗaki ɗaya? Ammi ta gaza daurewa ta jefo masa tambayar fuska dauke da mamaki. Abdullal ya taɓa baki daman shi ba kunya ce da shi ba ya ce ni ɗan iska ne da zan kwana daki ɗaya da mace awwal hu. Gaskiya ki daina min irin wannan gem din Gaskiya Allah ma ya kyauta. Ya kara shi maganar kai ka ce wani zanuban Amma ta ce ya aikata. A wannan limit ɗin tuni bakin Amma ya mace muris. Ta gaza magana kawai sai kallon Abdullal din take yi. Sai yau ta tabbatar da duk inda take tsammanin sa ashe ya wuce nan. Ajiyar zuciya ta sauke kawai tana mai nema masa shirya a zuciyarta. zabuwa ƙasan tai nan ta shiga bugu da akwatunan da kanta. Abdilal ya fuskar sa gefe guda. Shi ko kyan ma bai san gani. Masha Allah kaya ne na alfarma. Sai masha Allahu kawai Amma take yi a zuciyarta. Ita da kanta ta san an narka kuɗi a kayan nan. Ko wani akwatutan kam yake da suturan arziki. lasis kamar za su yi magana sun fi yawa a kayan. Akwati na goma sha ɗaya wato mai bi ma ƙaramin akwatin, cike yake tankam da gwal kawai harkar ta arziki ce. Sarƙoƙi da 'yan kunnaye duk na gwal ne da zobuna duk gol ne. Ba ƙaramin dukiya aka narka ba a cikin kayayyakin. Ya saki kuɗi ne da yawa shi yasa shi ma aka narka masa kayan kuɗi. Ammu dai ta ga har ta gama bubbuɗe kayayyakin ba ta ga ƙananan kaya ba. Hatta da kayan barci ma babu. Sai kayayyakin gargajiya kama da atamfa, shaddodi, lesis da dai sauransu. amma ta ce a'a, ta faɗa hakan tana ƙara ba ko za ta ga fan da bara nan ma ba ta gani ba. Ta ɗago ta kalli Ab'ilal, wanda ƙwayar idon shi ke kallon gefe can daban. Duk ya ƙosa ta gama gani ta faɗa abin da za ta faɗa ya tashi ya bar falon. Haya na ga haka ba ƙananan kaya. amma ta jefo wa Ab'ilal tambayar. Ab'ilal ya shiru kamar bai ji ta ba. Ta san yana jin ta tsabar iskanci ne. Sai wani ta a baki yake yi yana yatsunar fuska. don ubanka ba da kai nake ba ta daka masa tsawa ba tare da ya kalle ta ba ya ce amma ni fa gaskiya na gaya miki ni ba ɗan iska ba ne ana hana baɗala ke kina cewa wai a sa ƙananan kaya nan fa ba ƙasar turai ba ce in uhm. ko da yake an saba da iskanci ni dai gaskiya ba ɗan iska ba ne amma ta ƙara sakin baki tana kallon sa to littafi fa ya fara dai daɗi gaskiya to bari mu dakata a nan mu na gaba